الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan safiya ta lahadi 27 ga watan jimada al'akhira watan shida bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan ɗaya miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku kamar dai da kuka sani muna cikin karatu wannan littafi mai albarka na bulugul maram da shekhin malami alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda a wanda littafi muke bangare na biyu nashi ba watan kisim ko sashe wanda yake magana game da fiqhul mu'amala a wannan bangare na biyu muna littafi mai magana game da aure ƙarƙashin wannan littafi na magana aure muna babi wanda ke magana game da zamantakewa ta aure ishiratun nisa mun ji a can baya hadisai daban-daban waɗanda suka kwaɗaitar da kuma tsawatar da duk abubuwan da a ƙarshe dai abin da ake bukata zaman lafiya da samun kwanciyar hankali domin samun zuri'a mai ɗorewa ah, kamar irin satin da ya gabata mun je karatu game da hadisi wanda ke magana na misali eh, miji idan ya kira matar shi zuwa ga abin nan bukatar shi bata zo mashi ba muka ji cewa mala'iku na la'antar ta haka yau mun ji hadisi wanda yake hana a ƙari na gashi da wadda ma ke ƙari, wanda a wannan haƙƙi ne na namiji kuma haƙƙi ne na ubangiji wanda duka yana cikin abubuwan da zamantakewa ta aure ta hukunta yau kuma da ikon Allah insha Allah za mu karanta hadisi na gaba a littafin da ke gaba na shine hadisi na ɗari takwas da tamanin da takwas hadisin judama ina ga insha Allah shi za mu tashi <clears throat> ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد حممت أن أنهى عن الجيلة فنظرت في الروم والفارس فإذا هم يجيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن Anil فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي رواه, رواه مسلم وانا حديثي نا داي daga cikin sahabbai mata na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda ake ce ma ya ga wahab wannan yana nuna mana cewa ilimi bai tsaya kawai ga maza ba su ma sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mata suna da ba da tasu gudunmuwa domin a ganin cewa sun ilmanta kuma sun ilmantar da wasu Allah ya da ita ita wannan judama take cewa na halarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ta zo ta samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da mutane shine fi unasin cikin mutane lokacin wahuwa ya ƙulu alhali yana faɗa wawu wawul hal Ya ce na so in hana in yi hani alal gila daga gila me yake ce ma gila malamai suka ce shi ne mutum ya tara da iyalin shi alhali tana shayarwa kun gane ko ko tana da ciki shi larabawa tun lokacin jahiliya suke ce ma gila shine tara da iyalin shi tana da shayar da wani yaro ko tana da ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yayi niyya haka fanazartu fi rumi wal farisa sai ni ga al'ummar rumawa da al'umma farisawa fa idahum na auladahum suna yin haka ko da ana shayar da yaro ko kuma mahaifi yaro tana da ciki duka bai hana a haɗuwa ta auratayya tsakanin mata da miji suna yin haka kuma yin haka ɗin da suke fala ya dogo zalika auladahum shay'a bai cutatar da 'ya'yansu da komai ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ga haka sai ya zan bai hani ba to a wannan hadisi wanda ke ba mu karasa ba yace sun masa'aluhu tace ita wannan judama Bintu wahab aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da azlo azlo shine withdrawal kamar da suke kiran shi to yana tsada da iyalin shi lokacin da ya kai fik na sha'awa zai in zali sai ya ya withdrawing wanda alati suna eh, suna kira ne coitus interruptus mun gane ko ehen to wannan suka tambaye shi daga shi wannan azlu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ake sallallahu alaihi wasallam yace zalikal wa'adul khafi ai wannan shine ake ce ma wa'ad bin mace alhafi ɓoyayye in ba ku manta ba a jahiliya mutanen jahiliya suna da wata al'ada shine saboda gudun talauci ko gudun abin da mace za ta iya idan aka abin nan ta girma a tunaninsu za ta jawo musu aibi abin faɗa don haka da mutum ya haifi ɗaya mace sai ya je ya binne ta da ranta shine Allah maɗaukakin sarki ke faɗa ta a cikin suratul eh, takwir da shamsu kuwirat cewa wa idhal mau'udatu su'ilat kun gani idan wadda aka binne da ranta boye Allah ya saboda tunanin wannan saboda jahilci da ɗabi'a ta rashin imani ɗabi'a ta barbariya a ranar alƙiyama Allah zai tambaye ta saboda me bi ayi zambin qutilat me ke yi aka kashe ki ba ansa shi ma wanda ya haka ba zai ba da ansa ba dan duk wanda ya kashe wani ya zo a cikin hadisi a wanda ran da aka kashe ranar alkiyama zai zo yana jayayya yana husuma da wanda ya kashe shi wajen ubangiji yana cewa ubangiji ka tambaye shi me nayi mashi kashe ni me nayi mashi kashe ni to ita wannan boye Allah da aka kashe tun da ranta za a tambaye ta bi ayi zambin kutilat to anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwamfiyarin in wannan da wancan duk da cewa za mu zo mu ga hadisai biyu waɗanda a zahiri kamar sun saba mu wannan na halatta azalu. za mu ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma a nan a takaice abin da yake nuhi kamar da wancan wanda ya binne mace da ranta na farko ya yi niyya bayan ya yi niyya kuma ya zartar dama ko a tsari na abin nan dokan mu kwamallo abu biyu ake bukata kafin a tabbatar da aiki na mutum Shi ne a samu intention sannan kuma a samu aiki niyyar kana da niyyar kai wannan sannan kuma bayan ka niyya ka biyo ma niyyar nan da aiki kun gane ko jama'a ko to shi wanda ya yi wa'ad ya yi niyya cewa domin ya tafiyar da wannan rayuwar da Allah halitta sannan kuma still ya yi mubashara aikin amma bambancin su da wannan shi wannan niyya ce kawai kun gane ko jama'a ko to a takaice idan muka karanta sauran hadisan sauran bayani kuma insha Allahu zai zo to mu je a hadisi na gaba kafin mu dawo ga ga wannan hadisan وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه daga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yarda yake cewa anna rajulan wani mutum kala ya ce ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li jariya ina da baiwa an kira ta jariya saboda baiwa duk da ana ce makarmai yarinya jariya wa ana a'azilu anha na zo wajen sadar da ita ina abin nan yi mata azulo wannan withdrawal din wa ana rahu, saboda ina kin an ta hamila ta doki ciki wannan kada ta doki ciki yana da dalili ko dai don bai son ya samu haihuwa da baiwa ko kuma haihuwar gaba ɗaya ce ya so wa ana uridu ma yuridu rijal ina son buƙatar abin da mazaje suke nema ga mace shine na jin daɗi wa innal yahuda kuma yahudawa abinda suke faɗa tahaddasu wai suna faɗa annal azla cewa wannan azlu withdrawal din al maw'udatu sughra shine kamar kashe rai ce da ran ta karami bai kai wancan ba amma wani nau'i ne na irin wancan abinda mutanen jahiliya ke yi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadzabatul yahudu Yahuda sun faɗi ƙarya suke ba gaskiya ba ne. Lau arada Allah ka sani cewa da dai Allah ya so an ya hu wannan saduwat ya halitta ƙaruwa a samu ciki mastata'ata eh, an tasrifa Allah ka da ikon da za ka iya juyar da wannan saboda Allah maɗaukakin sarki in ya yi niyyar yin abu ba wanda ya isa dubarun mai dubaru ba zai iya hana shi ba. To idan kuka duba ga wannan hadisi kamar wancan hadisi na farko ya ce wa'adul hafi ko nan kuma sun nuna cewa ba zai yi ba a suna yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ai abin da Allah ya so ya halitta ba wanda ya shi hana shi Kamma idan kuka duba ga wannan hadisi akwai halitta ba komai ba ne ko to mu ji hadisi na na uku sai mu haɗe su mai bayani gaba ɗaya وعن جابر رضي الله عنه daga sayyidina Jabir Jabir dan Abdullah Allah ya ƙara yadda da shi da shi da ma mahaifin shi Abdullah qala yace kunna na'zilu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna azilu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wal qur'anu yanzil alhali alqur'ani yana sauka saboda annabi bai rasuwa kuma duk abin da ke faruwa ana aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin shi in ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba wani zai ce ai wannan abin boye yake annabi bai san wasu na yi ba ko to shi allamul guyub ya sani sayyidina jabir ya ce alqur'ani yana sauka alhali wawul hal kuna alhali alqur'ani yana sauka bai tsaya ba ba a ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ba ba kawai lokaci ba shine sayyidina jabir yake cewa walau kana shay'un yunha anhu da dai wannan azlo din yana cikin abubuwan da aka yi hani akan shi hanal anhu al da alqur'ani da ke sauka da aya ta sauka allati satutla ila yawmil qiyamati wadda za a rika karanta ta har ila yawmil qiyamati ta sauka na hani ga azulu kuma wannan bai faru ba wannan ya nuna mana cewa ashe qur'ani yana sauka daidai da bukata wanda yana cikin hikimomin da alqur'ani ya bambanta da sauran littafan da suka gabace shi irin su at-taura da injila da zabura saboda yana zuwa in piecemeal daki-daki domin a ya yi adiresin ɗin wani abu da ya faru a that very time. Kun gane ko jama'a ko? Kuma wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fito da shi eh, suka fitar da shi a cikin littafansu da ittifaqi wajen fitar da shi na a malamansu, su alai. Wale Muslim <clears throat> amma ruwayan Muslim shi kaɗaya. fa ga zalika nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam suna yi sai labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa sahabbanka suna yin wannan suna yin azulu falam yanhana anhu shikenan annabi bai hane mu ba don haka anyway ko annabi bai sani ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya sani sannan bai aiko da hani ba ko kuma ya sani ba ya hani ba sai ya tabbatar da sunna ce ma tabbatacciya kun gane to wannan jama'a mun ga wannan hadisai guda uku na farko hadisin judama bintu wahab wanda a zahiri za ka iya cewa hani aka yi hadisi na biyu da na uku hadisi abi sa'idin khudri da hadisin jabir ibn abdullah dukkan suna nuna halacci kun gane ko jama'a ko to wannan dama idan aka samu hadisai kamar da zahirin su akwai ta'arud abinda ake fara yi shine a fara duba wannan hadisan sun inganta to dukkan wa'annan hadisai da hadisin judama da hadisin abu sa'idin al-khudri da hadisin jabir bin Abdullahi, dukkan su ingantattu ne hadisin judama muslim ya gaito shi hadisin ingantacce ne kenan cikin sahih muslim hadisin abu sa'id al-khudri imam ahmad da abu dawuda da imam nisa'i da imam tahawi dukkan su sun ruwaito wannan hadisi kuma sun ce wannan hadisi hadisi ne ingantacce kun gane ko jama'a ko sun ce wani hadisi hadisi ne ingantacce dukkan wa'annan malaman na hadisi shi kuma hadisin Jabir da Abdullah muna ji ko hadisin Sayyidina Jabir ibn Abdullah shi kuma Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi ne mai daraja ta farko muttafaqun alaihi don haka kai kan babu la gubara alaiha wannan hadisi sai dukkan sai inganta what is next sai a yi wani abu da ake ce ma a aljambu shi ne haɗa hantunan hadisan ya za a haɗa hantunan hadisan a yi reconciling tsakanin hadisai biyu wa'in daga zahirinsu za a ga kamar ta'arud contradiction wanda babu ta contradiction ga maganin ma'aiki sallallahu alaihi sai dai in kai fahimtar ta zo maka a yadda al'amarin yake a shi na farko a wannan hadisin judama da suka abin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa'adul khafi waton kamar da kasan shi idan aka saduwa akwai hayawanatul manawiyya halitta ta wanda suke cikin cikin mani na dan adam na ƙoƙarin idan suka je za su yi abin nan na ƙwaina na mace to kafin su kai ga wannan a samu wannan sai mutum ya zubar da su waje wanda kamar ya kashe wannan halitta ɗin sai ya yi kama da ita waccan rayuwa wadda gata an halitta ta amma mutum ya kashe ta don wannan koshi rayuwa ce ita ma waccan rayuwa ce amma bambancin waccan wannan rayuwa ce wadda ta fito wadda idan ma mutum ya kashe ta za a yi mashi me za a yi mashi hukunci za a yi mashi kati amma wannan ciki matuƙar ko a fito idan matuƙar ba a busa mashi rayuwa ba ba a considering ɗin shi as ɗan adam kun gane ko muƙarana ce annabi ya yi ta niyyar abin da mutum yake nufi kun gane ko wannan da mutane su ƙara tauhidi su san cewa abin da Allah ya so ya halitta zai halitta shi sawa'an kaso ko kaki kada ka ɗoka dubarar ka tana iya hana shi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ɗokar abin nan sababi ba Allah maɗaukakin sarki shi ma yana halitta abubuwa da sababi. Allah in ya ga dama duk abin da so zai ce mai kun ya zama fa kun sai zama amma sai Allah ya sa wasu sababi. Misali ruwan sama in Allah ya so zai ce kun kawai ruwa ya sauka. Amma Allah saboda hikima tashi ya koya muna doka sababi Allah sai ya saka process na ruwa a yi hadari a yi walƙiya a yi tsawa a ƙarshe ruwa ya sauka duka hikima ce ta Allah wanda cikin hikimar nan ta Allah irin wannan da aka yi kai idan ka ga hadari ko da kana wani wuri kana cikin daji wannan yana hadari yana kankama sai ka samu wurin laɓewa in wani aiki za ka yi wanda sai ka shiga ruwa ka san idan ka shiga ruwan nan zai sa maka rashin lafiya to sai ka yi ƙoƙari ka yi tattali ka kama kanka in wani abinci ka shanya wanda bai bukatar ruwa ka ɗoke kai kan an baka izna bisa kawai ana zaune musamman irin masu buga bulu ɗin mutum ya buga bulu kawai babu alamun abin nan idan Allah ce kun ruwa ya sauka dukiyarka ta darje kun amma cikin hikima ta Allah sai a baka lokaci ka abin nan to shi ma ciki akwai wannan amma idan Allah ya tashi fitar da mu'ujizar shi da hikimar shi da sarautar shi ko babu wani dalili sai Allah yi da Allah ya tashi halitta annabi isa ba a bi wannan process ɗin ba na ɗabi'a kun gane ko inda ma amru ta ga shay'an yaqulu lahu kun fayakun da ma uwar annabi isa sai da tina maryam alaihi salam tana mamaki qalat anna yakunu li gulam wa lam yansasni basharun wa lam aku bagiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin ai haka al'amari yake wannan al'amari ma an riga an gama haka jibril ya ce mata amma maqadiyya an riga an gama kawai kai tsaye fa hamalatu fanta bazat bihi makana sharqiyya kun gani makana qasiya ko to don haka ashe in Allah so canza abubuwa Allah yana wannan to don haka kada mutane su yi sake su ce a a dubara su ko ke abin nan so nawa ake ake shan maganin hana ciki dan Allah so lalle wannan cikin da zai zo sai ya faru to don haka kada mutane tauhidin su ya tafi can ya lalace ya zan mutum ko da yaushe abin da yake dubawa in yayi kaza dole kaza ya faru ka duk da abubuwan da ake cewa suna da tabbaci 100% abubuwan nan na technology wata harsuna za su yi fili a samu kuskure <clears throat> kun gane ko a samu kuskure ah, ah, yanzu ko jiya nake gani ban sani ba ko abin da ne na social media wai sababbin kuɗin nan da aka buga an buga wata hadda takarda ta ta lankwashi ana samun haka duk mai mu'amala sabbin kuɗi kun ga ai a wannan technology an samu mashin kuɗi ya yanka su daidai wa daida ya buga su amma wata rana sai a samu kuskure me ake ce mashi jama wannan kuskure eh, a wadda turanci me suke ce mashi irin wannan na manufacturing ko na abin nan kun gane ko eh to sai a samu wannan kuskure to don haka kada ka ɗoka duk abin da ka yi so da yawa kwamfuta sai a sa mata kaza da kaza kun gane ko daga wani abin nan fim da ke nuna irin wannan manufacturer errors din da ake samu ko abin nan kwamfuta a yi programming ɗinta akan wani abu ta je ta wani abu kun gane ko a shawa sai ta zubo mutum ruwan lalatattun ruwa ruwan da ta ya shiga ya gama shirya da komi zai wanka ya yi programming kawai sai maimakon je ruwan abin nan kawai sai ruwan da tuku kuma ruwan zafi kun gane to almuhin dai kada mutum ya yi relying on wannan kun gane amma hadisin sayyidina jabir da sayyidina abu sa'idin huduri kagaga suna nuna cewa ya halatta amma halatta da yayi za mu zo mu ga magana ta hadidin nasl idan muka zo bayanin na ƙayyade iyali insha Allah. To dai cikin abubuwan da wannan hadisi ke karantarwa nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so ya hani daga gila. <clears throat> Sai ya nuna muna ashe annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da annabi ke faɗa na wahayi. Akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa based on experience da zaman shi na adamtaka. Dan Adam. nan cewa da ya so ya yi kaza amma da ya duba in considering of yana ganin rumawa da farisa suna haka sai ya bari wanda sai nuna maka ba ba wahayi bane in kan wahayi ne annabi bai ko duba ya gani ruma na yi ko abin nan kawai kai tsaye kun gane wannan ashe akwai wani lokaci da al'amarin da annabi zai faɗa kawai out of zaman shi ne na ɗan adam kuma wannan hikima ce ta ubangiji ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi akwai wani abubuwa na ɗan adamtaka wanda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala ba za ka ce ah, ai ba laifi ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan adam bane a annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne yan suka ce wa mali hadha rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne amma sai a saba mashi yayi hakuri a cutatar da shi yayi hakuri bai ramuwa ba kun gani ya je jihadi yayi mi da mala'ika aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ba da wani ba zai ce yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ki ai ba mamaki kun gane ko ki ai baka da gashin wani baka kitson wani to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jini da tsoka kamar ka amma yayi hakuri na cutatarwa na zagi da mai sauransu don haka annabi ya ce na so in haka har wa yau wannan ya nuna muna cewa ashe ilimi na zamani ilimi na duniya da wanda yake musulmi da wanda bai ba musulmi ba duk wanda ya san shi babu laifi ka yi ka fa'idantu daga ilimin shi saboda wannan al'umma ta rumawa rumawa waton wata al'umma ce mai girma a wancan lokaci sun da su da farisa sun kai wani matsayi kamar ka ce superpowers su ne superpowers a wancan lokaci da farisawa da rumawa ga yawa ga ƙarfi makamai su ma farisawa ga yawa ga ƙarfin makamai su farisawa bayan yawan su da ƙarfin makamai suna yawo ne a duniya sai bayan eh, ƙarni na bakwai suka tsayo a wannan ah, wurin da ake ce mai yanzu farisa a iran amma da yawo suke wurare daban-daban to wannan a wancan lokaci nasu da farisawa da rumawa su ne super powers ɗin kamar yanzu ka ce america da rasha alif lam min gulibatir rum wa min ba'di ghalabihim sayughlabun fi dhil isnin ma haka a wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa mamaki suka yi za a rinjaye ruma saboda ƙarfinsu kamar yanzu ka ce wallahi ƙasa yanzu idan mutum ya yi ya ce sai an samu ƙasa ƙarama kamar ka ce irin kafar za ta zo ta ci Amerika da yaƙi. Kare dai Qatar ba ta kai ma girman wata state a Amerika ba, ba ta kai ba. Ƙafar duk ta wuce girman Abuja, ta ce za ta abin nan. To kamar irin wancan lokacin ne sai ga shi ko ya tabbata. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ga suna yin gila dinnan. Muka ce babu laifi ilimin zamani ka ka ɗauke shi ga wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba alhikimatu dalatul mu'min hikima da ilimi ba ta tadabban mu'mini ce duk inda aina ma wajada akhadha fa huwa ahqqu biha kuma qala alayhi salatu wassalam duk inda ya ganta ya amfani da ita don haka ilimi in in kafiri ya iya mathematics je ka koyo in mai bautar wuta ya san economics ka je ka nemi fa'ida gare shi kada ka abin nan a dauloli da suka gabata na abin nan an samu likitoci da wasu abin nan a daula ta musulunci ba musulmi ba ne kuma ba a tilasta musu sai sun zama musulmi ba don la ikraha babu tilasta ga addini don haka ana amfani in yanzu wanda ba musulmi ba ya iya ya zama architect ko ya zama injiniya je ka koya gare shi ka amfana da shi dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan abin da ba a yadda ba shine kada ka bar addinin ka da misali wanda ba musulmi kama irin da orientalist suke yi dole sai su yi maka tasisa. don haka amma da al'amarin duniya ba hana ba nan kunga ashe ilimi na zamani ana gane shi ta tajriba saboda annabi ya ba da abin da sinaro ya ce suna yi kuma abin nan ashe kana iya gane ilimi yau da gobe yanzu ko magani da kuke gani na a yau da gobe kamar da suke cewa ga larabci ta jiriba kun gane ko sullamul ulum experience shi zai ga shi zai matakala ce ga ilimi in an ka haɗa kaza da kaza shina maganin kaza me ya tabbatar da wannan yau da gobe experience in ka haɗa kaza da kaza zai burkuta maka ciki saboda ba a haɗa kaza da kaza me ya tabbatar da wannan experience to yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda suke yi annabi ya ɗauki experiment ga yadda suke yi abin bai faru ba kun gane ehen bai cutar da 'ya'yansu ba to wannan kenan duk da za mu je magana likitoci insha Allah idan lokaci bai yi mana halin nashi ba har wayo hadisin Abu Sa'id al-Khudri a na wannan na cewa wani ya zo ya tambayi aiki sallallahu alaihi yana da baiwa yana sanya mata azulu wannan shi ya nuna cewa a babu laifi ga yin wannan azulu mun gane ko babu laifi amma malamai sun sa sharaɗi na ya zama ita fatina ɗin mutum abin da matan mutum da yaddatta saboda kamar da kake da hakki kai ma a kai ma ita ma tana da hakki a kanka mun gane ko tana da hakki a kanka to yanzu malamai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gani suna yi kuma bai tarwa. ashe yanzu da zamani ya zo ya tabbatar da wannan yana cutatarwa me za mu je wani za mu ɗoka? na zamani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gina shi ba based on wahayi kun gane ko based on abinda tajriba tabbatar experience ya tabbatar da yanzu an zo an gane cutar shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane suna abin nan ta'abir aure da ake wa abin nan itace yace ashe yana ganin wannan bai da wani amfani mutumin da yake sama yace yana yan abin sai ya sauko a wannan shekara ba a samu abin nan ba amfanin gona da ya kamata na wannan itacen da ne sai aka zo aka gaya ma annabi ce shi yana faɗi out of shi abin da yake gani ra'ayin shi ba wai wahayi bane a lam bi umuri duniyakum kun fi ni sani ga al'amarin duniya ko experience ne ku je ku yi ni ra'ayina ne na faɗa kun gane ko jama'a ko to don haka wannan da yanzu an samu abin da ya canza to ana iya a wannan kenan nashi <clears throat> har wa yau wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam a da sayyidina jabir ya ce muna azulu alqur'ani yana sauka malamai suka ce wannan shike tabbatar muna ishu na fiqihu ka'ida ta ta usulul fiqh wadda cewa duk abin da yake faruwa a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in annabi bai hani akan shi ba sahabbai suna aikatawa to ya zama ko shi part of sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da annabi bai yi shi ba kun gane ko ko da annabi bai yi shi ba har wa yau kuma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana yi bai hana ba yana cikin abubuwan da Allah ya rangwame a kansu kun gane ko kamar da muka je a cikin wani hadisi Allah ya bayyana halal ya haramta haram ya bayyana halal ya bayyana haram kun gane ko wasakata an ashiya sai Allah ya shiru bai yi magana akan wasu abu ba rahama gairin nisyan sahabi annabi ya ce wallahi ba mantuwa Allah ya ba rahmatan lakum jinƙayi ne Allah ya kada komi a yi kodin ɗin shi a ce a ce abin nan sai Allah ya abin nan ya sassafta mutane sai dai wanda abubuwan fala ta sa'alu an haka da ku je ku kama bincikan su don haka ukan jama'a a takaice mazhabobi guda uku mazhaban hanafiya da mazhaban malikiya da mazhaban shafi'iya dukkansu sun tafi akan cewa azulu withdrawal ya halatta bai da laifi a shari'a Mazhabar imamu ahmad kawai ne suka tafi zuwa harancin shi akan hadisin juzama kun gane ko amma ko su sun tafi akan idan akwai bukata ka kamar a ce mace tana wahala wajen haihuwa da wasu dalilai da likitoci suka abin da to ko shi ya halatta to wannan shi zai bayu ga maganan mu ta abin da ake ce mata hadidin nasl ƙayyade iyali jama'a ƙayyade iyali da iyali ya halatta akwai committees na malaman duniya da sun tattauna wannan matsala ta kayyade iyali kamar kwamiti na farko na abin nan hay'atu kibarul ulama manya-manyan malamai na saudiya highest body na malamai a saudiya

to sun zauna a kan ishu na ƙayyade iyali su ma majima'ul fiqh islami a sun zauna a Kuwait mun gane ko shi wancan a Saudiya ne shi kuma wannan a Kuwait wannan majima'ul fiqh duka ƙasashen musulunci manyan-manyan malamai na duniya sun zauna a shekarar 1988 kun gane ko a 1988 suka yi magana ko su akan wannan ishu na ƙayyade iyali rabitatu alamul islami ko wani highest body ne na malamai duka da saɓanin mazhabobinsu da abin na su malamai da duk wanda ke kira ke as malami na musulunci su ma sun zauna a game da wannan ishu a garin makka kun gane ko a wannan amina suke da abin nan nasu ofis ɗinsu yake shi wannan majma'ul fiqhul islami su ma sun zauna akan wannan ishu na ƙayyade iyali kun gane to a takaice dukkan su kusan magana su iri ɗaya ce ta ta game da ƙayyade iyali kun gane ko na farko suka ce bayan haɗa takaddu da bincike research da malamai suka gabatar malaman duniya na musulunci suka gabatar suka hidda communique da abin da abin nan nasu ya bada shine cewa wa'annan hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ba su na judama ba yana hana azulu ba na farko yana sa mutane su duba cewa ba shi ne hakikanin abin da zai hana ciki ba amma azulu ya halatta a based on hukun abin nan wa'annan hadisai na Abu Sa'id al-Khudri da kuma hadisin Jabir da kuma maslaha ta shari'a na yin akwai cutatarwa amma abubuwan da likitoci suke yi na juyar da mahaifa gaba ɗaya ya zama ba a haihuwa da mutum ya zo ya samu su ‘ya'ya na abin da wannan kan bai halatta ba haramu ne amma hana ɗaukar ciki ɗan wani lokaci domin child spacing kamar da suke cewa ba da rata ta iyali saboda yaran su samu lafiya uwar ta samu lafiya kun gane ko da irin wahalar da ilama cike yi wajen haihuwa shi kan babu laifi domin a idan aka yi wannan saboda samun sauki saboda la yukallifu Allah nafsa illa wus'aha wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wannan ba komai gare shi amma abin da aka hana gaba ɗaya mutum yayi abin da aka jama'a ukum dandaka kawai mutum shi ba ya son yaya don haka zai ta ajuyan ma shi da mahaifa gaba ɗaya ba wani dalili shi yaya biyu son son ishe shi kuma gaba ɗaya bai son yaya ne wannan haramun ne amma in dan wani dalili wanda ma, likitoci suka tabbatar ko su ma'aurata ya suka tabbatar babu laifi a bi hanyoyi wanda a can wancan lokaci available hanyoyi shine a yin azulo din nan to kaga a wannan lokaci nan nasu kuma shi zai azalta su amma in kana da bukata ta wannan spacing sai ka yi amma ƙasa guda ka cokanta ta abin nan cewa kada a wuce abin nan wannan ba ba ne na musulunci ba har wa yau a hana haihuwa gaba ɗai mutum ya hana kan haihuwa ce gaba ɗaya ba abin nan haramun ne wanda da yawa ake jarabtar mutane akan wannan mutum sai ya zo ya ce ya dandake kan shi kamar da ake cewa dandaka ko abin nan castration ake ce mishi ko eh. sai kuma yayin da yake gansu in ce sai Allah zai jarabce shi akan su ko da rashin tarbiyya ko kuma duka sun mutu abin lokacin da yake buƙata ya riga ya abin wani abu ya same su shekaran jiya shekaran jiya wani bawan Allah ne ɗaya daga cikin masu da'awa a ƙasar Saudiya ya yi umra ya dawo daga hanyar dawowa gida gaba ɗaya da shi da iyalin shi da yaran shi da matar shi duk iyalin shi gaba ɗaya suka hatsari suka mutu gani wannan wani iko ne na Allah amma in ka ga mutane su gane cewa ba wa Allah dubara mun gane ko mhm. kuma baka san wanda zai amfane ka ba aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a Allah ya ce da ƴaƴanku da iyayenku ku san wani ne za ku ci moriyar shi za ku ci moriyar shi nan kusa kusa ba ba ku sani ba tun a duniya baka san wanda zaka mora ba kila dan da zaka mora ba na ɗaya bane ba na hudu ba kila sai na goma kila na ɗaya to ka hana ma na goma zuwa mun gane ba ka san wanda zaka samu sanyin shi ba haka Allah ya ce kuma hana zuwan shi ko ɗa guda Allah baka in Allah ya jarice ka sai zai jarce ka akan shi ko ba haka ba kai dai abin da ake so kai iyakacin kokarinka kada ka yi sakaci in ka yi kokari ka ɗoki mataki ka roƙi Allah saura sai ka bar ma ubangiji ba dubara kanka bace da dubara ko ɗauka abin da yana yana hana abin da Allah so da ɗan annabi Nuhu da bai bata ba kaga ko magana tarbiya a gidan annabi Nuhu cewa an yi sakaci babu ta amma Allah yana da hikima wani lokaci ya jarce ka kamar da muka ce yanzu azulo bai hana abin da Allah ya so shi faru kun gane ko jama'a ko to haka kada ka ɗoka duk matakin da kake ɗoka wata rana da yawa idan mutum yana ɗokan mataki bai koma ma ubangiji yana ganin dubara kanshi za ta fishe shi sai Allah ya bashi da dubarar kanshi so nawa aka yi mutum ya tsare yaran shi abin nan amma cikin gidan za a zo a lalata su a'a ka ɗauki mataki ka roƙi taimakon ubangiji saura sai ka bar ma ubangiji da iko Allah zai tsare ka amma idan aka yi kuskuren ɗaya daga cikin wannan kawai ka ɗaga hannunka ka ce Allah ya shirya maka amma baka bi hanyar Allah ya shirya maka ba Allah ba zai shirya maka ba ko kuma ka ɗauki mataki na tsanani da ɗaukar matakai ba a shiga ba a mi da sauransu kana gan dubarar kanka za ta yi babu neman taimakon Allah sai Allah ya baka da dubarar kanka don haka dole sai ka haɗa wa ƴannan. kuma ƙari kai ma ka ga ma ubangiji ka bi Allah sau da ƙawa, kai ma sai Allah ya tsare maka naka don haka har wa yau na uku cikin wasiyoyin da suka bada wannan dukan bodies in suka ce yana halatta a tsaye da haihuwa ɗan lokaci temporary kun gane ko saboda niyyar child spacing zuwa tsakanin cikin farko da na biyu da mai bi mashi ko tsaye da abin nan saboda wani lokaci saboda wasu dalilai kun gane ko to idan bukata ta zo wadda ana a shari'a ta yadda to babu wani laifi amma sai da yardar dukkan ɓangarori biyu samun haihuwa abin nan ne na abin nan mutual abin nan tsakanin mata da miji kada kai ka so kanka ka zama anani too selfish kai baka so ko da tana so kai baka so ko kuma ita ba ta so sai ta ɓoye ta je ta nemi magani kai baka sani ba kana ta ƙoƙari kana ta abin nan ashe baka san ana zawayin abin ga ƙoƙarinka ba to don haka duk wanda ya yi haka sai Allah ya tambaye shi kuma akwai hakkin wanda ya cuta cikin abin nan don haka za a zauna yanzu shayarwa ma Allah ce a yi shawara in za a za a fitar da yaro daga nono a yi shawara ina ga abin da shafi zuwan yaro haka dole sai an yi shawara tsakani kin yadda ya yadda ga yadda ya kamata ai ga yadda ya kamata idan kowa na da abin nan kuma kada ya zama cutatarwa gare ta gani go wannan kenan har wa yau <clears throat> idan Allah ya kaddara an samu cikin an ɗauki mataki ko kuma ba ɗauki mataki ba aka ba likitoci suka ba da shawarar cewa lalle wannan cikin idan aka haife shi akwai matsala to ya halatta kun gane ko an busa masa rayuwa in ya zama yana a sanadiyar ila tafiyar da abin nan to ya halatta a zubar da shi kun gane ko ya halatta a zubar da shi zama kila yana da matsala cikin ko yana ko ita uwar za ta halaka wajen to wannan wanda ake tabbacin rayuwa shine uwat a ce rayuwar rayuwarta shine yafi muhimmanci he da wanda ba babu ma tabbacin rayuwar shi kun gane ko jama'a ko to sai abu na karshe har wa yau da malamai suka kawo karkashin wannan hadisan shine abin da ya shafi juyar da namiji zuwa mace ko juyar da mace zuwa namiji dukkan wannan majma'ul fiqh islami ya tafi akan cewa ya halatta idan aka samu abin nan wanda Allah aka same shi da halittar namiji ko da halittar mace ya halatta a juyar da shi inda ya fi kusa kun gane ko sannan ya haramta a juyar da shi inda bai fi kusa ba kuma wannan baya cikin ta tagayyir halƙilla na Allah ya hana a canza halitta Allah wannan gyara halitta Allah ce kamar da muka ji can mu da ya gabata cewa idan mutum yana da muni da haƙoran shi sun fito ya akwai da za a gyara shi za a gyara haƙoran amma abin aka hana mutum ya gyara haƙoran shi domin sha'awa amma in muni ne ya zan bakin shi ma bai ruhuwa saboda wani haƙora ya fito haka to ya halatta abin nan ko gefen fuskar shi kila irin abin nan irin ciwon nan da ake gauɗi mun san gauɗi ko to ya halatta a ɗebo wani nama daga wani abu a yi ma mutum filasta don gyara halitta ne ba lalata ba canza halitta Allah ba don haka dan an samu irin wannan wanda sai a juyar da eh, a juyar da shi inda ya fi kusa in ya fi kusa gehen namiji a mai da shi abin in ya fi kusa gehen mace a mai da shi gehen mace wannan ittifaƙin malaman sun yi magana akan wannan kamar da muka sani cewa haramun ne haramun ne irin technology da ake samu mai da namiji mace wanda ba wai mai da shi ba saka ka namiji ya saka kayan mace kawai ko mace ta saka kayan namiji kawai Allah ya la'ance su ina ga mutum irin harkar nan da ake ta daudanci an ce akwai wasu 'yan Najeriya da suka je aka musu wannan sajiri ne ko su kan irin kasashen Asia din nan da abin nan harkar daudancin su ta yi nisa kwaran gaske su is normal wannan abin ya dade suna yi to yanzu kawai namiji ma ya sa kayan mace ko mace ta sa kayan maza Allah ya la'ance su ina ga wanda ya canza halitta gaba ɗaya mun gane ko don haka shi wannan no matter how baya halatta Uh, ina ganin nan ya kamata mu dakata abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada shi kuskure ya ubangiji Allah ka shafe shi a cikin zukatanmu kuma ka gafarta mana. To, ina ganin kada shi canye mana lokaci fa. Eh, ko? Hmm. Yana da bayani. Eh, wannan hadisi yana da bayani kwarai don haka eh, bai da yawa amma bayanin shi yana da yawa. Insha Allah, don haka mu bashi sai karatu na gaba insha Allah. Allah ya samu dace. ga malam kwai ƙarin bayani? Kwai ƙarin bayani jama'a ko tambaya. Malam Umar, akwai eh masha Allah to akwai tambaya ko abin nan jama'a wa alaikum salam mutum yana kokarin azli na'am kuma sai aka zo aka samu ciki kai kuma kana da buƙatar ga ka samu Da hmm. zara na haifuwa eh. to idan aka zo aka gane cewa kamar an samu ciki na dan wata ɗaya hmm. zubar da shi baya kawo akwai halaccin haka ko rashin halacci Mana ce idan aka samu al'azu mutum ya ɗauki wannan method na abin nan sai aka samu matsala sai daga baya aka aka gano akwai ciki shin ya halatta a zubar da shi abin nan in akwai bukata ya ya halatta as far as cikin nan ba a busa mashi rayuwa ba kun gane ko jama'a shine amma da ya tabbata cewa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi badin ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mun gane ko misal zalika thumma yakunu mudgatan kaga kwana arba'in arba'in sau uku thumma yursalu ilayhi al-malak bayan kwana in cikin ne kai kwana ɗari da ashirin baya halatta a zubar da shi dan ya zama ko shi ya zama kashe rai amma ko shi idan ya zama kamar da muka ce idan ya zama akwai cutarwa ba kawai just mere intention ne na child spacing ba a'a ya zama akwai wani abu ƙari akan child spacing kamar ya zama abin nan a a a uwat ba za ta haihuwa ba kuma tabbatar da cewa akwai dai matsala wadda zai iya sanadiyar har tafiyar rayuwarta na maganar tashwih na muni na halitta hito da wani abin nan ba dukkan malamai suka yi ittifaki ba kama ce akwai an duba an ga cewa zai yana da matsala cikin ko gaula ko wani abu kun gane ko to akwai malamai da yawa da suka tafi akan cewa ko irin wannan cikin ya halatta a zubar da shi dan still bai zama abin gaba kun gane ko ko irin abin nan da ake yi na a duba a ga me ke da suna eh, wani SSN to su malamai idan ba halitta shi ba shine ittifaqi suka ta amma inda saɓani yake bayan an busa mashi rayuwa amma inda babu saɓani ko an busa mashi rayuwa inda ya zama idan ya fito wajen fitar shi zai ittifa da rayuwar mahaifiyar cikin babu ittifaqi babu kun gane maganganun da na yi how many scenario ko situations wanda na farko shine za a zubar da shi in ba a busa mashi rayuwa ba na biyu shine in an busa mashi rayuwa ba za a zubar da shi ba kun gane ko na uku in an busa mashi rayuwa saboda dalili nan ne malamai suka yi sabani shin za a zubar da shi ko ba abin nan na hudu an busa mashi rayuwa amma dalilin uwar rayuwarta na iya salwanta shi kan ko nan za a zubar da shi ko da an busa mashi rayuwa mun ji abubuwa guda hudu ko ina ne na farko yake shine kamar a ce an yi child spacing ba a samu nasara ba within before 14 days in nan to ana iya me da shi na biyu an yi child spacing misali har ya kai aka bayan an busa mashi rayuwa to wannan sai a yi me sai haƙuri na uku an busa mashi rayuwa amma daga baya aka dawo aka ga cewa cikin nan akwai matsala to nan ne muka ce aka samu saɓani wasu malamai suka ce sai dai a yi wasu suka ce abin nan na hudu shine an busa mashi rayuwa amma haihuwar shi rayuwar uwar za ta salwanta nan ka ko an busa mishi rayuwa za a abin nan nashi kun gane ko za ta fiyar da shi yanzu kamar mace ce Ila ma ta yi kusan cikin haya sa haihuwa likitoci aka tabbatar da ko dai <clears throat> yaron nan ko janin ɗin nan a fitar da shi ba da rai ba ito ba da rai ba ko kuma a kashe uwar shi ya fito kun gane to nan dole al'asul asali shi za a abin nan nashi kun gane ko wannan kenan mun ji wannan ko to don haka a nan in dai ba busa mashi rayuwa ba akan tambayar ta kai za a zubar da shi to nan ni kuma ina tambayar ku yanzu irin wannan ke da irin yan boko haram amma kai ma zan tambaya malam <laughs> ko haka ba ka tambaya kai zan tambaya zan tambaya yan boko haram idan suka kama mata suka yi musu cikin shege ya halatta a zubar da shi ko bai halatta ba ba mu fata da malaman malaman Maiduguri suka bada gaskiya ban ji wata fatawa ba hmm. amma ko las zuwa na mai duri wannan eh las zuwa na da naji mai duri ina eh. cikin wata anguwa sai aka nuna min yan yara guda biyu eh wanda wasu ta haifi ta haife su ne a sanadiyar zaman da da yan boko haram ne mm suna yawo mm kuma tun suna kanana kama ana ma jin tsoron su haka eh. suka girma ya za a fama da su haka asu wannan kamata a ɗauko su a yi musu a yi musu rehabilitating ba a abin nan nasu ba dan an ka ana gudun su sai su koma koma su ma su gisdan kuma sun sun ka boko haram su su ba boko haram ba komi haram ma ne za su yi kuma sai sun kashe mutane don haka kamata a jawo su a ba su ilimi mun gane ko ilimi nagartacce gani ai wannan su ya cancanta a ba ilimi he da abin nan kuma a jawo su ga jiki don me kake ganin ɗiyan waɗanda ba abin nan ba da yawa suna samun matsala irin ƴaƴa wanda suke shegu sai ka suna ya kashe kowa saboda su ba su nothing to lose kuma an nuna musu ƙiyayya da rashin so a cikin abin ga community Allah ya samu dace malam an san tambayan ba eh. iya amfani da mm. um, darasin mu ne ma ai mun ansa to yanzu da apply din wannan guda hudu cikin wanda bangare suke yanzu scenario na farko wannan ciki dai in aka samu ni na ɗauke shi a matsayin lalura hmm. saboda haka sai a dawo a gani ya kai kwanakin da riga an busa cikin rai hmm. in ya kai sai a yi haƙuri hmm. idan bai kai ba sai a terminating din shi kun je maganar malam azan ko inda dai ya zama lalura kamar da suka ce out of wedlock idan eh, ba a busa mushi rayuwa ba na babu abin nan sai a zubar da shi amma ya an busa mushi rai fa sai a yi haƙuri kun yadda da wannan fatawar shek hassan <laughs> eh malam hassan ya ba da fatawa eh malam malam umar kai magana da ko da ma ya kai idan ba zai cutar da mm. da uwar ba eh. saboda mai saboda abin da malam ya faɗa yanzu eh. ana iya fi yaran nan mm. ba za ba wanda zai kai su rehabilitation center mm. kuma za ta nuna musu wasu me ake kiran shi irin bambance-bambance haka ana eh. tsoron su ya sa su koma su yi riwadan babi eh to idan ya kai ko da ya kai ma mm. wata uku hmm. hudu amma gan cewa ya zubar da su ba zai cutar da uwar ba hmm. ni a fahimta ta ana ya zubar da su hmm. shi kuma malamin magana ta contrary to a magana Sheikh Hassan kun gane ko yana shi na ganin ko da ya kai saboda abinda malam ya faɗa cewa za a zo ana musu discriminating da abin nan to based on wannan yana ganin ya kamata a zubar da shi ko da gane ah, malam ni ina da contrary review kuma akan wannan magana ta ah, akan duka biyu eh eh to ba dai duka biyu duka eh in aka ce za a bi ta malam Hassan da ya ce hmm. za a iya buɗe wani kafa hmm. wanda wanda masu lalaci za su je su lalaci su ɓoye akan wannan hmm. wannan hujjar. Hmm. so ya lalace a ta zinta ciki da haka kai kana ganin a bashi wansu aka samu ciki a a bashi hmm, dai ba zai cutar da mahaifiyan ba a bashi ba ta ina wa da sa ina da hmm. ah, wajen zubar da cikin ba zai shafi uwar ba na farko ba sadaki ba waliyai mm. ba gado mm. daga can ƙarshe mm. sannan kuma za musulmi ne ma ko ko kirista yaron da aka haifa kaga duk ba a sawar nan ba ni ina ganin mafi ala ga eh, society community shine in dai wannan yarinyan wanda ta dauki cikin nan wanda take da cikin nan ah, abin ba zai salwantar da ita ba kawai a zubar da cikin nan is better for society a wani stage duka the whole stages ko kuma first stage na ai ina ganin the whole stages in dai hmm. ba zai shafi ta ba hmm. ya kamata a gidi rero cikin nan rana kenan masha Allah akwai wata magana ba eh eh sport last abin nan ta ai kamala akwai magana akwai magana akwai akan wannan mukan wala eh eh bismillah salatu wassalamu ala da eh, hmm. inda ciki ya riga ya cika eh, ya shiga eh. tunanin cewa wai yaron zai zama criminal hmm. ko zai zama abin nan hmm. sai dan bai samu kulawa ba yaro ba shege ba ne mu muke cin shege ya danganta ga yadda muka ɗauke shi sai zama shege din amma yaro zai iya zama liman zai zama komai girma hmm. ya danganta ga turbe da aka mishi hmm. to da aka yin cike da gaya shiga hmm. ba wanda yake da haƙin terminating wannan ciki wannan yara da a shi a saboda yaran ba mu taɓa da su bayan ya kusa su wanda suke ruwan ya yi ta wannan mata da ta haife su su ba su tarbiyya ta kwarai ba ma wanda zai san cewa abin nan ga iyayensu sai dai an gaya musu amma saboda wanda rai ba magana kamar da ake taya maganar ba su daki ba wali duk wannan bai taso ba larura ce ta fada aka haife su haka so Allah subhanahu wataala shi ya ba da ego aka da wannan ciki hmm. ba wanda yake da ego ya tamanita wannan ciki ayi hali min al'ahwal kowane hali sai da in barin su akwai riski ga ita rayuwar wannan mahaifiya shikenan amma ba haka ba kamar da shi na nasu faɗa za a buɗe kafa kuma dukkan kuna karatun fikiyo cewa akwai sadda zari'a hmm. to toshe wannan kafa yana da muhimmanci a toshe ta a wannan yaro in ya so a mishi tarbiyya ta kwarai yaron nan in aka bi ra'ayi na abin nan za zai iya gadon uwarsa ai ga da dama uwarsa ake mu ba magana ubansa tunda ba san uban ba kaga magana gado akwai ta magana ta ba san wanda ya mana ciki musulmi ko musulmi duk wannan musawa shi musulmi ne fitriyan fitriyan wato naturally musulmi ne duk wanda aka haifa a nasara sana ce yuladu alal fitra to wani yaro musulmi ne sai dai dama rayuwar duniya ta mayar shi kafiri amma musulmi ne ya zo duniya so da ka takaice ana fahimtar shi ne wannan yaro a bashi a haife shi a iyayen nasiha su kula da shi su ba shi tarbiyya ta kwarai wanda Allah ma ya zama shugaban ƙasa? Allah ne kaɗai ya san abin da zai zama nan gaba amma idan ba mai kula da shi to wannan shi ne sabon magana ne amma dai yanzu a bar shi a haife shi sannan a kula da shi tarbiyya ta kwarai zai za mai amfani ga al'umma da ƙasa gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala alam assalamu alaikum jazakallahu khair ah, ah, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik